a yi ɗan ayyuka daidai gwargwaro abin da ya samu saboda already ita jiha akwai ba su suka ko dai na 'yan kwangila ne ko na pensioners ne ko na gratuity ne so mai yawancin na 'yan kwangila sun kai mu kotu muna da kes ya kai kusan na naira biliyan ɗari a kotuttuka. duk kwangilolin da kuka bayani ko waɗanda hogada a'a ba mu muka ba da su ba tun daga lokacin mai girma mamudu aliyu shinkafi da kuma mai girma da ta abdulaziz yari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 sai da an ka kwashe ƙasa mai ɗimbin yawa a kan runway sannan kuma abin da aka ce za a yi a runway ɗin ne 2.4 km so amma bayan mun tafi wurin nan sai aka ga bukata a ƙara wannan 2.4 zuwa 3.6 km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 da miliyan ɗari biyar babu inda an ka taɓa yin submission na cewa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 sai na ce a'a to Allah sai na ba su hankuri na ce to lalle mun tabbatar kuna ne ban wurin nan ba sai da na ba da umarnin a biya su kuma an ka biya su ban wurin ba sai da sun ka fara ganin alaƙa na kuɗin su an ka biya su an ka abin nan to in abin da ake ba su naira miliyan in ya tsone ma su administrative consultant idanu to su tambayi mai daraja gwamna CSA Finance and Economic Matters miliyan sha biyu an ka yanka mu na ne aikin ya kai eh, shi gwamna security box miliyan ɗari huɗu da hamsin ya ka ɗauka na ne duk wata in ya ce karya ka yi hito su karya ni miliyan ɗari hudu da hamsin aka ba shi duk wata sannan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 banda bashin naira biliyan talatin da biyu na yan kwangila sauran basu suka mun gaje su ne kuma mun ci gaba saboda ni saboda ita gwamnati ci gaba ci duk wanda ya zo ba magana ba ce ta kai complain don ba gidanka ba ne gidan al'umma ne na miliyan hudu tu an ka ba wannan dama kai an Allah ya ba dama tare da sahalewa su to haka magana kullum kai zanna kai ta korafi babu sannan na biyu an yi alkawalin za a biya pensioners kuɗinsu za a biya su gratuity da an taho to har yanzu shiru kaka yi wata biyar sannan kuma yanzu bambancin da mu mun fuskanta mu biliyan hudu muka samu shi biliyan shida ya ka samu wa yanzu don an cire tallafin mai kuɗi ya ƙaru biliyan shida ya ka samu wa duk wata wannan watan ma haka ya samu su in yake ƙarya ne za mu duba wasu sa'an na federal ministry of finance mu yi kai muku da takardu kuma mu gwada muku ko nawa an ka ba jihar zamfara to haka kuta kutan bai shi Ni ya kai da sauran kuɗi sannan ayyuka da an ka ɗau Ko cikin garin Gusau mai yawancin su sun ba da kwangila sannan waɗanda sun ka bada ba su cikin budget shi yasa yana da kyau majalisar dokoki ta ware shirin ɗi da shi mai girma gwamnan nan ba dalilin da zai sa ka kashe kuɗin da bai budget sannan babu ne ma'ana an kai ma majalisar dokoki cewa akwai inda akwai kuɗaɗe da ba mu iya kashewa mai damuna da waɗannan kuɗin mu abin nan karya doka ne karara sun taho suna karya doka karara yanzu abun bakin ciki ma ko kan magana iya kuɗin sun tahi sun yi abin da sun kai dan gida ya kaga sun ƙara muna cikin kes guda ɗari da muke da su sun ƙara muna wani yau kuma san adda haƙƙin ya faɗi aikin ko nawa an kai. Yanzu in kwangilan nan ya yi winin kotu kuma ya ce a biya shi dameji. Shin cikin aljihun wa za a biya ne? Kuma cikin aljihun jihar Zamfara kotu za ta ɗiba. Shin gaban mun kaci ko baya? Sannan in yana mazari hanzari ya kai sai ya ba abokai ne kwangila don an ce su yi submission na 50 biliyan da sunan gama iya kuɗi in gari ya kai sai ya ba su kwangila don su cire kuɗin zaɓe to ai sai ya fi ƙa'ida in ya so mu ga yadda za a yi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 ta kuɗin da aka ba waɗannan 'yan ceton jiha. An ba talaka cikin yunwa an ba da kuɗi palliative abin nan fa biliyan a basu abinci tsakani da Allah ko ni da na raba abinci ko tun lokal government na raba. Shi a gwada mana inda sun ka raba abincin da na raba. Ni da ba gwamnati ba. Ko tun lokal government na raba abinci.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 iya ne ne fa ya ɗauko idan na iya wannan daure abin nan wani political scientist wannan kuma ɗaure da tsumma ga wuya ne ko shi ma'aikacin ban to bari ka jima commissioner finance sai ya sai wajen SE finance ya samu approval shin wannan mamba ne a majalisar zattawa su suke zakkar da dokoki na majalisar zattawa a hada mani shi ni an rol din SA finance a constitution babu amma duk kwamishinonin da alnan wurin azamfara billahi lazi duk sun koma honko SA finance ka cewa sai ka ne nemi approval gare shi in za ka kashe naira dubu ishirin ko talatin sannan SA finance da baka kilaran banki su baka sai ina an ka taɓa haka da duniya rashin iya mulki to ya za ka ce ai ma irin waɗannan uzuri su kwamishinonin su to su karya ni su ce ba haka bane kwamishina finance zamne yake fanko ne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 daga miliyan 60 da muka ba su jama'a hau gare su ka duba constituency in ka da miliyan biyu ga wata constituency ka suna minti talatin ba su kare ba so ta yaya za ka yi ma wannan uzuri shi ne yan majalisar nan su tashi tsaye ga laifuka nan ya tara su tafke shi a aza mai iyawa a ci gaba in kuma Allah ya sa kotu ta kore shi tun muna kotu da shi mun riga mun daura zare da shi muna kotu in Allah ya sa kotu ta kore shi walillahi alhamdu sai a dawo a ci gaba da gyara abin nan a dawo ma mutane da hankalinsu duk wanda ka gani jihar Zamfara yanzu billahi ya hita hayyaci an taho an tutsa ba mutane mugun abu da bakar yunwa an cire su aiki an cire ma'aikata aiki an ci zarafin malamai sannan an hana su albashi tukan su sarakunan ba a bari ba duk lahe suke kowa ba wai ba su son abin nan ba kawai dai sun yi shiru ne don su uyayen al'umma ne ba a jin irin wannan magana gabatin su duk waɗanga maganganun da na waɗi wanda duk ya ce ƙarya ni kai Yi kai da takarda miliyan ɗari hudu da yaka ja miliyan ɗari da hamsin ɗari biyu da miliyan ɗari da yaka ja gida ne shuru idan ya ce ƙarya ka yi ya kai da approval da ministry of finance ka wa wadda ta yi contradicting abin da na ci. haka shi ma sa finance ban san aikin da ya kai zamfara ba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 ba wani uzuri da zamu yi mai ko faɗa ma mutane saƙona ba wani magana uzuri sai a yi ma mutane aiki sannan duk abin da muka hudu in ya ci karya muka yi ya hikai da takardu mu hikai mai da takardun shi. tsawon lokaci mai sauro ji mu tare da honorable rabi'u garba gusau ɗaya daga cikin waziran gwamna bello muhammad mutul muradu a lokacin sa wani rike masa ma'aikatu daban-daban daga ciki har da ma'aikatar kuɗi fatar a fahimci juna kuma fatar bayanan sun gamsa. mai sauraro ka anan wannan shirin na musamman ya kammala a wajen babban bakon namu a wannan lokaci hannabar rabi'u garba gusau da kuma waɗanda su taimaka wajen kammala shirin musamman dan uwa tambarin gusau sa'idu mai shanu gusau ni buhari sani da na shirya maka shirin kuma na gabatar maka da shirin nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.